Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da tattaunawa kan matakan da mata za su iya ɗauka domin cimma burinsu na dafin madafin iko. Yau bakin da muka gayyata sun zayyana waɗansu kurakurai da su matan kansu ke yi da suke ganin ya kamata a yi karatun tanatsu idan ana so a kwashe da mara. Bakin namu dai har ma yau su ne shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar ƙungiyar matan Fulani babban birnin tarayya Abuja. da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda. zan zo eh, ga namu shugabannin da ke cewa kullum a'a mace dai bai kamata a ji ta ba ko a ganta gaba ɗaya ma wurin zamanta gida kawai to gashi yanzu kuna cewa su fito su shiga siyasa za ku mara musu baya ni shawarar da zan yi ko kuma kalubale zan yi ki tuna fa cewa baba buhari ma ya muku alƙawalin zai ba ku bai bada ai shine yanzu abin da nake so in faɗa din shine wannan kaso 35 din nan a bamu kuma sai an bamu ba da karfi ba amma cikin hikima za mu ai mu mata ne su ma sun manta ne cewa mu ma mun iya ai duk mace in dai kana da miji ka san yadda za ka yi ka samu naira ɗari dubu ɗaya a hannun shi ko baya kyauta zai maka saboda haka wannan system za mu ɗauka yanzu a Najeriya ba faɗa bane ba yaƙi bane ai kayan mu ne shi kan buhari ai tun da ya alkawari shi mai cikawa ne zai cika su dai waɗanda suke nema su dakile din to su ji tsoron Allah su ma fa suna da yaya mata kuma babu mamaki bayan ransu kuma sai kuma a zo a daga wasu bayan an daga su za su fito daga kamari ne zo su ce a'a sannan kuma abin da nake so ki sani Hajiya Madina duk wani fosta in kika gani na sayar da sabulu ko jan baki mata ake sawa eh saboda an ga eh mu ne yan kwalliya eh, ba mu ne yan kwalliya ba mu ne aka rena wayo dai mhm. saboda an rena mana wayo in ba in gaskiya ne yanzu maza competition ake yi da su na girki ana ba su miliyan biyar miliyan goma ya sa suka yi competition din in haka ne to mu ma yanzu za mu hana su fitowa su daina fitowa ana sa musu poster suna tallan sabulu ma kamfani omo eh, riga mace ta fito in dai ta san tana da baki ta tabbatar da za ta iya muna nan ni na yi kalubalanta ta fito za mu mara mata baya dole ne mace a batta ta yi abin da lokaci ya zo da shi ba faɗa shugabanni eh duk wanda ya samu kansa a wajen nan za mu mara mishi baya ko wane ne mu muna faɗa ko ke ce kika fito mu naira goma goma na shi za mu sa a dashi tun tunda muna ji daɗi ga ni ga shugaban mu na mata baki ɗaya na Najeriya ta je ta kafa wannan a dashi a kira asusu ana buɗe account a kira mu da local government da ward mu za mu bi in Allah yadda. a dinga kiran taro za a sha mamaki su dai mana su zauna karfa su bari fa idan mata suka kwace wannan guri wallahi tallahi dai su zama yan kora shawara ki ta karshe shawara na ta karshe ina son ba wa madam shawara kan cewa da Allah ta rinka yi organization din wani committee haka da za a rinka dan meeting haka nan ko da su daya a wata biyu ko a wata uku haka nan a yi invite ma ba har da makwabta ba wai sai nan cikin Abuja ba har da makwabta wanda suke nesa ma sa iya zuwa ko da su biyu ko su uku a shekara haka mu kuma nan da na Abuja a rinka yin koda wata biyu haka ko uku uku haka nan ana haduwa ana tattaunawa ana sanin me ake ciki haka kuma ya kamata mu haɗu mu rinka zama a san matsalan a'a ko wata tana da matsala a'a wannan tana cikin wani damuwa ka naira goma goma ashirin ashirin a tara a rinka taimakawa wanda suke can cikin irin surga da ɗan wasu wurare hakan nan a samu wannan shi ma ƙari ci gaba ne insha Allah rabbil alamina. Mm. tomarin da da gare ki ma ke ce gaba ɗaya zaki rufe mana shirin bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe wallahi na ji daɗin wannan eh, taron da muka yi yau kuma na bar yanzu muka gama wannan abin zan bata kaɗi eh, eh, na ita ma in bata karbi nasu mu fara muna miti mu haɗu mu san yadda zamu yi don muna ƙoƙarin abin nan kin san mata kowa yana son ya zama shine shugaban kansa kowa yana da da kungiya kanana kanana kanana kanana kishi ya hana mu mu zo mu haɗa hannu tare mu yi magana da eh, eh, murya ɗaya problem da muke da shi a mata kenan ita ce ita ce kadai wace ce wannan matan kaza kaza kaza shine problem din mu bari baki example din ita jumai alhassan lokacin da nake takaran eh, president wannan kujerun wallahi matan nan ta tsaya daga daga karfe goma na yam na safe har washe garin sunday muna election ta tsaya mun kuma lokacin kin san tana da kafanta na ciwo wallahi matan nan ko ta je ta fita daga wajen ta je wani wuri ko ta ce bari ta je ta ci abinci a'a nan ta tsaya ta ce wannan ba za a yi rigin ba ita za ta tsaya da kafanta ta yi supporting da ita da polintalin mm, da hajjo sani haka suka tsaya mun suka yi supporting ma, eh, ita kuma eh, first lady tana nan kuma tana supporting daga daga villa saboda irin support din nan muka samu wallahi mace za ta zarce ta zama kome take so shi yasa na ji daɗin maganar da ta yi ta ce mu fara mitin mitin zauna mu yi planning abin da muke so mu yi mu ana da bank ina ji akwai bank na mata da suke da shi amma ban san kan shi ba i don't know wanda suke running din shi mm-hmm. amma we can start our own kamar tantan eh, eh, asusu dan da suka ce a bude wallahi asusu din zai taimako the last time mun kira duk aspirants muka kira su um, women center ni na kira su da goyon bayan first lady din mm. first lady din muka yi kuma including women in politics muka yi taro din nan mata suka zo daga ko ina a Najeriya ina da list din su mata da suka fito takara suna fa da yawa suka zo daga ko ina muka yi meeting aka kira eh, baba Buhari ya zo president shi ma ya zo wajen yayi magana shugaban APC adams oshomole mm, ya zo da shugabannin different different different political parties ba wai an yi na wani political party ba ne suka ba mu promise wai za a ba mata amma kin ga abin da ya faru mata da yawa sun biya kudin su sun an cinye kudin su ba a ba su ba a primary aka kore su da da da da duwatsu da sauransu duk suka kasa volunteering ta kashe kudi ta je ta yi primaries amma ina haka ya zama a ko ina wasu ma an ba su aka zo aka same su aka ce an yi withdrawing so irin wannan abun ne wannan asusun naku in kuka bude shi misali kuka tara kuɗi shi da wannan kuɗin za ku rika amfani da shi wajen taimakawa waɗanda suka eh, fito takara kenan za su sayi form in suka sayi form za a yi posters za a yi menene menene muna da kuma development partners da suke training su eh, muka yi musu letter za a yi musu training aka yi musu training su ma suna ba da dan kuɗi su ce to gashi na aspirants mu ma sai mu taimaka aka taimaka muka zaba mata kuma su zauna su ce muka zaɓi mutum ɗaya a ce ok it's ok ba wai a zaɓi mutum ɗaya ba wannan ya ce ban yadda ba wannan mutum goma su fito muka zaɓi mutum daya aka zauna aka yi muka yi namu primaries ɗin na mata aka ce to gata nan madina ne muke so to ya zama madina ɗin ne kar a tashi a ce ga gloria nan ta fito ga balaraba ta fito ga hajiya ta fito kaza kaza su ce su busu yadda ba in muka samu muka yi wannan wallahi za mu samu nasara so ni ina ina roƙon mata da Allah mu manta da ko wane ne kin fi wannan kyau kin fi wannan sa kaya kin fi wannan kuɗi kin fi wannan menene duk mu manta da shi mu zo mu haɗa hannu mu taru lokacin siyasa ya zo mu nemi wanda suke so wanda suke da zuciyar yin siyasa din nan mara musu baya. To da fata mata sun amfana da wannan mukala da zai kai ga cima gurinsu na bada da gudunmawa ga harkokin mulki da ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu sallama da bakin namu shugabar kungiyar gamayyar mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. Yanzu a madadin su duka da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan tattaunawa baki ɗayanta da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a wannan shiri a shafinmu na intanet hausa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.